Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin ɗaya da ishirin biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yau ranar talata 11 ga watan Yuli na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da farko ga kanin labarai. To sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Qatar domin tattaunawa kan samar da hanyar warware takaddamar da ke tsakanin Qatar da kasashen da ke yankin Gulf. Jaridar New York Times ta buga rahoto a jiya Litinin wanda ke cewa mutumin da ya shirya zaman tattaunawar da aka yi tsakanin Donald Trump Jr. wato dan shugaba Donald Trump da kuma wata lauya a kasar Rasha a shekarar da ta gabata ya faɗa a wani sakon imel cewa gwamnatin Rasha ce ta bada bayanin da zai cutar da yunkurin Hillary Clinton na yin takarar shugabancin ƙasa. A shirin namu na yanzu za ku ji ji cewa yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don jan hankalin jama'a kan yawan al'ummar duniya. Bayan haka za ku ji cewa farashin babura ya fada a yankin Difa a jamhuriyar Nijar sakamakon dokar hana amfani da babura a wannan yankin. Har ila yau a Nijar ɗin kuma za ku ji cewa a yau ne aka fara jarabawan neman shiga jama'a a faɗin ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Qatar domin tattaunawa kan samar da hanyar warware takaddamar da ke tsakanin Qatar da kasashen da ke yankin tekun Gulf. Talasan ya zarce zuwa Qatar ne bayan ya baro Kuwait wacce ke aikin shiga tsakanin domin warware matsalar, inda ya gana da sarki Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Talasan ya haɗu da ministan harkokin wajen ƙatar Sheikh Muhammad Althani a babban birnin Doha wanda Talasan ya yabawa ya ce wajen yayyafawa yanayin ruwa domin kar ya haure inda ake tunani. Sheikh Muhammad da Talasan za su tattauna akan matsalar kafin Talasan ya gabatar da lamarin ga shawarar waɗanda abin ya shafa a gobe. a watan jiya ne kasashen saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa da bahrain da misra da wasu kasashen larabawa suka yanke hulɗar diplomasiyya da ƙasar qatar ta hanyar rufe hanyar ƙasa da kuma ta sama ga qatar bayan da suka zarge ta da goyon bayan ayyukan ta'addanci a cikin wannan tafiyar ana sa ran cewa saudi arabia ita ce za ta kasance ƙasa ta ƙarshe da tilisin zai ziyarta a jibi alhamis A jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya taya ƙasar Iraki da Firayim Minista da sojan ƙasar murnar kwace birnin Mosul daga hannun 'yan ISIS. A wata sanarwa da ta fito daga fadar White House, Trump ya bayyana nasarar da aka samu a kan kungiyar 'yan ta'addan a Mosul da cewa wata alama ce da take nuna ƙarshen kungiya a Iraki da Siriya. Trump ya ce Amurka na jajantawa dubban al'ummar Iraki da suka sha wahala wasu kuma suka mutu a hannun 'yan kungiyar ta ISIS gami da jaruman sojoji da kuma mayakan kurdawa waɗanda ake kira Peshmerga da suka sadaukar da rayuwarsu. Firayim Ministan ƙasar Iraki Haidar Al-Abadi ya bayyana nasarar da aka samu a jiya Litinin a kan 'yan ta'addan a gwamnatance a babban birnin da 'yan tawayen Iraki suka ce halkwatar su ne. a yayin da yake jawabi a tsohon birnin na mosul wanda aka nuna a gidajen talabijin al'abari ya ce wannan nasarar nasara ce a kan musgunawa da mummunan aikin ta'addanci sai dai kuma 'yan sawo'i kafin jawabin na al'abadi waɗanda suka gani da idanunsu sun ce ana ci gaba da mummunan harbe-harbe a wasu ɓangarorin na musul. To a halin yanzu kuma helikwatar sojan Amurka ta Pentagon ta ce ba ta da wani bayani da ke nuna cewa madugun kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi ya mutu. Wannan bayanin ya biyo bayanin rahoton da kungiyar 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama ta Siriya da ake kira Observatory, wacce mazauninta ke Ingila ta bayar ne, cewa shugaban ISIS din ya mutu. wani daraktan kungiyar rami abdulrahman ya gaya wa kamfanin dillancin labarai na ap cewa a yau ne aka sanar da su game da rasuwar albagdadi baghdadi shi dai al wanda tun shekarar 2014 ya kaddamar da abin da ya kira daular is an sha ba da rahoton mutuwarsa ko ji mishi rauni tun daga lokacin da ya ɗauki ragamar shugabancin kungiyar ta shekaru uku da suka wuce kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jaridar New York Times ta buga rahoto a jiya Litinin da ke cewa mutumin da ya shirya zaman tattaunawa da aka yi tsakanin Donald Trump Jr. wato dan shugaba Donald Trump da kuma wata lauya 'yar kasar Rasha a shekarar da ta gabata ya faɗa a wani saƙon imel cewa gwamnatin Rasha ce ta ba da bayanin da zai cutar da yunkurin Hillary Clinton na yin takarar shugabancin ƙasa. jaridar ta new york times ta ce ta samo silar labarin ne daga wajen wasu mutane guda uku da ke da masaniya a kan wasikar ta imel haka kuma saƙon da wani kusar faɗakar da jama'a mai suna rob goldstone ya nuna cewa abubuwan da aka karɓo na daga cikin yunkurin gwamnatin rasha na taimakawa donald trump don ya kada clinton a zaben Tattaunawar tsakanin lauyar 'yar Rasha Natalia Veselnitskaya a watan Yunin bara wanda ya kasance haduwa ta farko tsakanin manyan jami'an kamfe ɗin Trump da makarraban Rasha a yayin kamfe ya zo ne sati biyu bayan da Trump ya yi nasarar zama ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican sati guda kuma kafin cibiyar tone-tonen silili ta Wikileaks ta fara sakin sakonnin emails waɗanda suka zama abin kunya ga Clinton. sai dai kuma lauyan donald trump jr ya karyata labarin da times din ta buga wanda ya ce babu wata gaskiya a cikinsa Ƙasar Angola na shirin gudanar da wani muhimmin zaɓe na tarihi inda za a saukar, za a saukar shugabanta Jose Eduardo dos Santos da ya share shekaru 38 kan karagar mulki. Sai dai kuma yayin da ake shirin wannan zaben masana wainar da ake toyawa a Angola sun ce hankalin duniya zai juya ne ba akan zaben ba sai akan halin da babban kamfanin man fetur na ƙasar mai suna Sonangol yake ciki musamman ta fuskar abin da ya shafi kuɗaɗe. Shi kansa zaben da za a gudanar a watan Agusta ana ɗaukar ba wani dogon turanci ke cikinsa ba da yake an san zaɓe ne a tsakanin jam'iyyar da ta daɗe tana mulkin ƙasar da kuma jam'iyyun adawa sai dai kuma an san cewa duk jam'iyyar da ta yi nasara ita ce za ta sarrafa arzikin man fetur ɗin da Allah ya baiwa Angola wanda a sa ne ƙasar ta dogara wajen samun kuɗaɗen shiga da na gudanar da ayyukan yau da kullum yanzu abin da kowa ke tambaya a kai shine mai zai faru ga kamfanin na Senangol wanda a yanzu haka yake ƙarƙashin kulawar wata mace mai suna Isabel de Santos wadda aka ce ce a duk afirka babu attajira kamar ta wacce kuma ita 'yar shugaban kasar mai ci yanzu ne labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc albarkacin ranar yawan al'ummar duniya majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen cewa yawan mutanen najeriya zai zarta na ƙasa amurka a shekara ta 2050 to ko menene tasirin hakan ko aka sansa ga najeriya wakilin sashen hausa da ke lagos gida jibran ya aiko mana da ƙarin bayani yanzu haka dai bayanan da majalisar ɗinkin duniya ke da shi ya nuna cewar za a samu ninkawar yawan mutane a ƙasashe 26 nahiyar afirka da kowane tasiri hakan ke da shi ga ƙasashe irin su najeriya dr kasimu garba kurfi wani masanin tattalin arziki da saka jari ne a birnin lagos in baka yawan al'umma da abu ɗaya kana da kasuwa da al'ummar nan dole ta ci dole ta rayu to ga ko da ce wata za ka saida za ka saida yanzu inda tun zamurin kasuwancin mu ce ba ma yin da sauran afirka ta yamma najeriya kadai ta ishe wa kasuwa kuma ta ishe sauran kasuwai saboda kuka da albarkar jama'a kuma shi za ka in kana da albarkar jama'a duniya ma dole a yi da kai kinan da ake duniya babu wanda ke sa ba ta yi da indiya babu wanda ke sa ba ta yi da china to kaga na ɗaya kenan na biyu kuma ya kamata in ka samu yawan jama'a kuma ka samu yawan jama'a jama'a masu albarka waɗanda suke akalla suna da ilimi kuma za su iya kawo sababbin abubuwa su yi amma mu in ka ɗibe mu mafi yawa za ka je ka tadda haihuwa kawai ake amma ba a koyarwa ba a ciyarwa sun sa su zama mana bala'i wata sa'a duk waɗannan tashe-tashen hankulan da ake yin in ka ɗiba a shekarun baya ba a yin su amma yanzu dan abu kaɗan zai ta da tuna saboda kowa na cikin mace rayuwa tana da kyau muna da yawa amma kuma yana da kyau gwamnatoci su mai da hankali su tabbatar da cewa lallai mutanenmu an ilmantar da su domin duk mutumin da ka ilmantar da shi zai zama mai amfani gare shi zai zama amfani ga jama'a taken bikin na bana dai shine ba da tazarar haihuwa tsakanin mata masu haihuwa domin samar da al'umma na gari da ci gaban ƙasa dr dauda muhammad wani masanin tattalin arziki ne da kasuwanci wanda ya bayyana tasirin da hakan ke da shi da ƙasashen duniya daban-daban tasirin yawan jama'a a najeriya ko kuma duniya baki ɗaya musamman a najeriya kamar yadda hausa suke faɗi yawan mutane shine kasuwa a to in ka duba duk yawancin abubuwan da ake samawa a ƙasashe kamar misali harkan tsaro kamar misali misali harkan yanayin jin daɗi da ilimi da kasuwanni da samar da kere-kere da ci gaba da hanyoyi da hanyoyin sufuri da kiwon lafiya to ana yin su ne saboda jama'a saboda haka zaka ga cewa yawan jama'a idan jama'a aka yi musu kyakkyawan tarbiyya aka ilmantar da su ta fannoni daban-daban da hanyar da ya dace to za ga an samu ci gaba a ƙasa ƙasan za ga ga tattalin arzikin ta ya haɓaka saboda tana da ƙwarewa ta fannoni daban-daban za su iya ƙere-ƙere su sayar a ƙasan waje su samu kuɗaɗen musaya su ƙara gina ƙasansu su sake lillinka arzikin ƙasansu to haka ita ma duniyan gaba ɗaya zaka ga cewa kamar misali yanzu a kasashe kaga idan ka duba kasar sin da kasar indiya kaga suna da yawan jama'a to saboda yawan jama'an su suka ilmantar da su so kuma bi da su yanzu zaka duba a ko ina a duniya zaka iske akwai mutanen kasar sin kuma suna ba da gudunmawa a tattalin arzikin kasar su da kasashen da suka ci gaba batun yawan al'umma dai na daya daga cikin matsalolin da yanzu haka ke ciwa gwamnatin najeriya tuwo a kwarya musamman ma dai wajen samar da ababadan more jin daɗin rayuwa a birni na lagos da al'ummarta ya tunkari miliyan ashirin a duk ranar allah matsalolin da gwamnatin jihar ke fuskanta shine ta da za a samar da muhalli ilimi lafiya ga al'ummar da ke shiga da fita birnin wanda kuma hakan ke neman taimako daga kungiyoyi na ƙasa da ƙasa musamman ma dai majalisar ta ɗinkin duniya babban jibrin murai amurka daga lagos A gaida baban gida Jibril, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda dokar hana amfani da babura a yankin Difa sakamakon hare-haren 'yan Boko Haram ya janyo faduwar farashin babaran farashin kekuna kuma ya tashi. Jama'ar yankin na Difa sun bayyana ra'ayoyinsu. Ga wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari daga Damagaram. Tun lokacin da hare-haren Boko Haram suka tsananta a jihar Difa hukumomi suka hana amfani da mashin ko moto. Sanadiyar maharan suna kawo hari a mashin ɗin. Hakan ta rage kimar moto a jihar ta Difa. Kaka Aliyu wani mai sayar da moto ne a Difa. Kaka Ali, moto na sabira a kasan Difa baya ke wajen shekara biyu wani abu. Mutane kana gani a moto na wani duk sabira na e guri hijira ne. Sabira da wajen kasan bai da lafiya an sa doka akan eh. boko haram ne sun kawo hari ne garin a moto har lokacin sanadiyar da aka sa doka moto kenan eh aka hana hawa moto to yanzu wannan moto nawa nawa kuke sai da shi moto akwai ka dari da hamsin akwai najika dari akwai najika hamsin akwai najika sittin haka kamar to daga ina ne suwa ne ne suke yan gudu hijira na bakin bora bana na nijar nijar wannan inda su gagam su wannan kashandi su tumbur su boso a wajen da suke kawo masu sayan dai ba 'yan shahar difan ba ne in ji kaka aliyu masu sayan masu sayan yan yamma ne yan zandar marari tawa haka suke zuwa suke saya mutane haka in kasuwa suna saya sojiya suna saya polisa suna saya suke zuwa su saya su tayi da su an sun saya babu wani takardu da ake kowai ana musu ne ana takardu sandiga da ba ana suna yi sandiga eh di ba ba ai takardu a tafi da su yanzu kamar kawo lokacin da aka sa wannan doka ta hana hawa mashin eh. kawo yanzu kun sai da moto kamar nawa moto ba iya kafa moto zai kai kamar dubu goma haka nan yayin da wannan doka ta sa faduwar darajar mashin din sai a ɗaya waje belo ko kuma keke ya tashi don yanzu haka mafi yawan yan difa sun koma amfani da keke. Mustapha Idi shi wani mai sayar da kekuna ne a Difa. Mustapha Idi, lalle Bello ya ce gurin wato a Difa. duk da cewa dai muna samun kalubale wani lokaci game da da aka yi jita-jita na cewa belo za a yi waye za a auna za a yi waye mutane har suka tsorata amma daga baya ciki kun Allah abin da zancen da shiru kawai ba wani abin da aka yi yaya kasuwar Yola ne kasuwa alhamdulillah dai a kwanan baya amma yanzu dai gaskiya da dan sauki yanzu <laughs> ya ana sai diya gaskiya yanzu ya dan daga tuni kuma jama'ar garin suka rungume kaddara kowa ka gani akan keke yake yawo eh gaskiya saboda ba hawan mutu inda mutu ba zai kula belo ba yara ba sai yara kawai da litija masu zuwa gona haka mm. amma da ikon shi da yake mutuwa tsaya kenan dole da ka kai ta a kafa kwara ka hau belin da ya koya da ya rage ma da dan saukin tafiya shi ne dalilin da ya sa kamar ya zai ka bambanta mana farashin da na belo can da lokacin ana zama eh. da yanzu kuma a ina ba ɗaya bane lokacin zaman lahiya belo gaskiya bai da wani kudi mai da cewa amma kudi da wanda yake da kudi da wanda bai da ba ɗaya bane amma ba ɗaya bane akai yanzu dan belo yanzu gaskiya ya zama kudin wani mutum a da a lokacin nan eh gaskiya gaskiya ana siya Tamar abari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger Madalla a gaida tamar abari har yanzu dai a jamhuriyar Nijar ɗin a yau ne aka so mu jarabawar neman shiga jama'a a duk faɗin ƙasar. A lokacin da ya kaddamar da fara jarabawar a garin Maraɗa a yau Talata, ministan manyan makarantun ƙasar ya gargaɗi ɗalibai da malamai har ma da iyayen ɗaliban akan hukunta waɗanda suka yi maguɗi a jarabawar. Ga rahoton Haruna Mamman baƙo. Da sanyin safiyar yau ne ministan manyan makarantu cewa da Yahuza Sadisu Madobi ya kaddamar da soma jarabar neman shahadar shiga jami'a a garin Maradi. Jarabar da ke wakana yanzu haka a dukkan fadin kasar ta jamhuriyar Nijar kuma ɗalibai biyu ne ke fafatawa a wurare 125 daga cikin su 46 suna babban birnin Yamai sai dai a garin na Maradi ministan ya yi kashe alheri ga duk waɗanda za su yi yunkurin yin magudi ko satar jarabawa da cewa gwamnati ba za ta sassabta musu ba. Sannan ina kira da babban murya kuma ina hannunka mai sanda ga dukkan ɗalibai da ke wannan jarabawa ko kuma ga iyayen ɗalibai ko ga duka wasu masu ruwa da tsaki a cikin wannan jarabawa duk wanda ya kuskura maka kama shi zai wani magudi dan a gyara ma wani ko a gyara ma wance to ya tabbatar da cewa babu sassauci. ta za ta yi aiki a kansu kuma mun ɗauki matakai don ganin hakan ta tabbata burin da muke ɗauke da shi shine takardun shaida wanda ɗalibanmu za su samu su kasance takardu ne ingantattu wanda ba su da gurɓata ko kaɗan saboda haka kowa ya taka tsantsan. su ma ɗaliban da suka shiga jarabawar sun bayyana muna fatan su a neman shigar su jami'a a wannan shekara musoma da muhammad. Baka gana ta ko da aka waka gaskiya muna fata kuma Allah ya sa sauran iprofs su to hakan ga gaskiya dan saboda wanga ta da sauki gaskiya mm, muna fatan da Allah da ya kara ba mu sa zuwa gaba kana Ibrahim to wallahi dai yau dai da mun ka fara April King dai na France alhamdulillah sai dai mu ce na gaba su masu kara sauki biskan wanda mun kai yansu tuna na Albashir abin an yi mun ga April in kan yayi muna fatan ya continue biskan wanga lance a nasu bangaren masu kula da duba dalibai masu gudanar da wannan jarabawar sun ce sun samu kayan aiki daga gwamnati kamar yadda ya kamata musoma da abduwa cuso na santar na ɗaya na garin birnin kwandi alhamdulahi bak ta fara da kyau ba mu samu matsala fara ba komi ya zo daidai ga fara ga yanzu za mu shirin diba waɗanne na suka zo waɗanne na ba su zo ba mu samu mu gani mutum nawa suka zo yau a bak ɗin. zancen sata cikin jarabawa matakan da muka ɗauka su a shi suke dama in ka je wani abu takarda sun fito daga wani guri daban suke fito a nan gurin wanda kayan da muke da a kulle suke tab ni kaɗai nake da kile don ni zan yi sai dai <laughs> ni ne. Bukari Muhammad Sani mai kula da santar jiri na jarabawar shiga jami'a na biyu na garin birnin Kwanne kenan. Ku dai san cewa a wannan shekarar ta bana gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar ta kirkiro da wuraren jaraba guda biyar da sun ka hada da Afote, a Abalak, Gazawa da Mene sarowa Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC a nan kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. idan mai sauraro na biye da mu a cikin shirinmu na makon da ya gabata mun kama muku labarin bullar wata sabuwar cutar tsiro da ta kayan amfanin gona a yankin karamar hukumar kwamfan ta jihar filatan najeriya inda muka ji wasu manoman yankin waɗanda suka bayyana mana yadda cutar ke illa ga gonakin kwarar manja suka kuma nemi taimako daga gwamnati kan wannan batu ne wakilin murya amurka zainab babaji ta tattauna da shugaban shirin da ke kula da bunƙasa harkar noma a jihar filato ga yadda hira tasu ta kasance. Sunana Injiniya Philip K. Gwanap, Program Manager na Plateau Agric Development Program. To akwai batun bullar cutar da ta kama waɗansu gonakin kwaran uh, manja. Ya menene cutan da Eh to mu kwanan bayan da sun zone sun aika mana. don muna da southern zone central zone da northern zone mun samu wannan report eh, daga southern zone inda muka hada tare da report da mun samu na northern zone da central zone a kan su army worms da stem borers muka samu cewa kenan eh, eh, na tomato dai shine susa na wanda mutane suna kira titi wai tomato ebola oh. amma ainihin sunan is tuta absoluta so mun same shi da wannan army worms din da ita cutar da yana kan manja kwara manja and shine muka hada domin mu rubuta report domin mu a nan a adp zan adp yana karkashin gwamna amma yana eh, representative da yana charin board na adp shine commissioner for agriculture so ya faru aka sai mu rubuta haka domin su iya so. bayyana ma 'yan jaridu da kuma su same eh, garin bayyana ma jaridu sai federal government ma za su ji domin su taimaka mana da matakai da zan mu iya ɗauka mu sha kansu amma mu eka haka din ba wai mu eka saboda ya tafi haka ya dawo ya kwanta ya kan shi ba a'a mu ma kanmu muna duba su wane cututtuka ne domin mu iya sha kansu da ta wajen abin da yana kira intervention kafin wannan ko federal ko state za su zo da wani mataki wanda ya fi karfinmu wanda ya fi namu da mu hada domin mu sha kan shi a state gaba daya amma wannan cutan eh, mun same shi muna gani cutan da muna kira eh, fungal disease ne isa fungal infection ne ya same wannan itatuwa mm-hmm. eh. to menene fungal ya mutum zai gane me fungal infection yana kamar waɗansu zaki gan waɗansu kamar gare-gare a jikinsu kamar yadda kin ajiye bread sai ki gan ya canza kwallo ya fara waɗansu fere-fere zuwa su yellow-yellow haka to fungal ne ya attack nasu to irin su ma shine yana shafe su itatuwa wannan kwara da mun gano cewa shi akwai shi a ciki to ku yi maganan cewa ka yi maganar cewa kun samu rahoton kuma kun rubuta eh, tun wannan lokaci wani mataki aka ɗauka domin tallafa masu manoma eh to kamar yadda na faɗa na ce in mu aika da report haka mu ba da mu koma mu kwanta ba muna iyakan kokari da sauran su magungunan da suna kasuwa domin mu hada shi da karfi manoma da don mu kama hanyar zuwa don bayan da mun duba mun tabbatar sai mu je mu fara spraying din wannan eh, magani e, kuma maganin mu spray nashi a cikin lokaci domin kun gaya mana haka sai mu yi kokarin mu yi shi da sauri. da su manoman nan suna kukan cewa ah, wani lokaci ko gonakinsu sun yi nisa inda ba sa iya zuwa su yi eh, su kai muku rahoto ta yaya su manoman na za su kai muku rahoto eh, muna da zone uku kamar yadda na faɗa a cikin zone nan muna da eh, kamar zonal manager kin kan kamar zonal manager da mun kai shi a southern zone yanzu da shine chief research officer namu a nan a headquarter amma mun duba complexities na wannan abubuwa shi ne to berin post na shi zuwa shandam domin ya sha kan wannan abubuwa so zai yi amfani da experience na chief research officer da da yana nan domin ya sha kan wannan abubuwa zan iya gaya miki a cikin jin daɗi cewa akwai su achievement da ya riga ya yi in the recent days domin da ya gaya mun an gaya mana headquarter wannan abun mu ce to ba bacci ya yi kokari ya yi amfani da abubuwan da muke da shi da ilimin da muke da shi da eh, cooperation na su manoman kansu don wani lokacin ya zo eh, chemical mu ba da mu iya ba mu da kudin da mu provide amma what is important is shi manomi ya zo kusa mu zauna tare mu yi wannan abubuwa mu saya wani lokaci mu sa wani staff da zai je ya eh, mashi feshi Philip Gonaf kenan shugaban shirin kula da bunƙasa harkar noma a jihar Filato a tattaunawarsu da Zainab Babaji. kan bullar wata tsutsa a gonakin ƙwarar manja. Masu mu ma'ana miki kakashin shirin namu na wannan makon sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen kama ku wannan shirin musamman ma wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji. Sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Nisar fili hashin gumel ke cewa a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. bari mu fara da sakon comrade salim abubakar imam jingir wanda ce assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka a gaskiya kamata hukumomin najeriya su gaggauta baiwa 'yan gudun hijira da suka kubuta daga tsibirin bakasa taimakon gaggawa ganin irin halin da suke ciki na bukatar taimakon gaggawar sai kuma sakon alhaji mele fari jihar yobe wanda shi kuma ke cewa assalamu alaikum voa hausa Allah ya sa jagorancin taron zaman lafiya da mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi suka yi da shi da Oni na Ife game da rikici tsakanin Hausawa da Yarbawa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Fatan alheri ga BOA Hausa. Matakin da shugabannin yammacin Afirka suka ɗauka na ƙaddamar da yaƙi da shigowa da jabin magunguna yayi daidai. Ganin yadda jabin magunguna suka cika mana kasuwanni wanda suka zame sanadin saka ɗimbin jama'a cikin wani hali. Sako daga Fatima Sada Sa'idu Daura. Salam VOA Hausa. kalaman sarkin musulmi na cewa iyaye su ja kunnen 'ya'yansu mata akan bata lokacin da suke kan shafukan sada zumunta gaskiya ne domin abin da babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango shi ba sako daga alhaji umar foreba gashuwa da adam a adam gashuwa sako mu na karshe na haɗin gwiwa ne daga relwan ibrahim london uba jihar adamawa tare da fatima muhammad lawan da ke unguwar kukawar rod a garin maiduguri jihar borno wani suka ce assalamu alaikum zai hausa matakin da firayim ministan kasar iraki haidar al ya dauka na karfafawa sojojin kasar sa gwiwa na su tashi domin kakkaba sauran mayakan kungiyar is a cikin kasar yayi daidai a gaida ibrahim jarmai masu sauraro kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya isa Qatar domin tattaunawa kan samar da hanyar warware ta takaddamar da ke tsakanin Qatar da kasashen da ke yankin tekun Gulf. Tillerson ya zarce zuwa Qatar ne bayan da ya baro Kuwait wacce ke aikin shiga tsakanin domin warware matsalar inda ya gana da sarki Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah. Tillerson ya haɗu da ministan harkokin wajen ƙatar Sheikh Muhammad Althani a babban birnin Doha wanda Tillerson ya yabawa wajen yayyafawa yanayin ruwa domin kar ya haure inda ake tunani. Sheikh Muhammad da Tillerson za su tattauna akan matsalar kafin Tillerson ya gabatar da lamarin ga shauran waɗanda abin ya shafa a gobe. A jiya Litinin ne shugaba Donald Trump ya taya kasar Iraki da Prime Minister ta da sojan kasar murnar kwace birnin Mosul daga hannun ISIS. A wata sanarwa da ya da ta fito daga fadar White House, uh, Trump ya bayyana nasarar da aka samu akan kungiyar 'yan ta'addan a Mosul da cewa wata alama ce da take nuna ƙarshen kungiyar a Iraki da Siriya. Tuma sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A shirinmu na daren yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don inganta tsaro a kan iyakokin Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi don magance ayyukan ta'addanci. Sai ku kira idan an jima ku bayyana ra'ayoyinku. yanzu a madadin nazir ahmed hausawa da ya taya na gabatar da shirin da mr ida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniya mufid Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.